يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا سافية الهميس تقوى سوة سفر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة شكرا دقو ليلة تريه دود أربعين دقو والذي دي دوتم الباشي شاء تقوى دوتم سبتمبر 2021 يو الهميس نعم sha shida ga watan Septemba. Yau Alhamis rana ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yake don yin azuminta. duk alhamis manzon Allah sallallahu alaihi azumi yake yi hikimar haka kuma ce ana tafiya da ayyukan mu zuwa gurin Allah yana so a tafi da aikin shi shi wa kenan sallallahu alaihi wasallama zuwa gurin Allah yana mai azumi mu duba da shi kenan shi wanda a duniya kula yana ba shi da wani larura in an je kiyama kakaf ba za ta budu ba ba za ta yi sauki ba wallahi sai ya sa baki ne farkon wanda bai ce a bude mai kofar aljanna amma shi ne mai irin wannan ibada mu kuma sai aukin dai Allah sa mu haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan amin amin shikenan ana za mu sha mamaki ke na wallahi shi kwata-kwata ba haka yi rayuwar shi ya yi rayuwa tare cikin ibada to yana ɗaya da cera da bin ibadun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kada da litinin ma haka ma sha Allah tabarakallah aka tambaye shi ya rasulullah me yasa kake azumin litinin litinin shi zalika yawmun wulidtu fihi ai a ranar aka haife shi kaga ga masu maulidi ke wannan shine asalin maulidin gaskiya ke ka gaya ma kanka gaskiya shi bunnan ka ma su gaya maka gaskiya zalika yawmun wulidtu fihi to sai ayi ganga a cikin ranar litinin kenan la sai ayi me. azumi duk litinin ya kamata ce ana asiri ga masoyan gaskiya na manzan Allah sallallahu alaihi wa unzila alayya fihi wa bu'ithu fihi ko bu'ithu fihi wa unzila alayya fihi to ranar alhamis ke abu na biyu rana ce da Allah mai girma ɗaukaka yake gafarta wa bayan shi da ita da litinin har yanzu sai dai mutanen da suka kasance suna gaba da juna da ce an biru ha zaini hatta ya tsariha انظروا هذين حتى يصلها انظروا هذين حتى يصلها ودين كيرتا ما ان باي الله في زي سمي سرو بند سو ا cikin list na gafaran Allah ku jinkirta mu sai sun yi sulhu ku jinkirta mu sai sun yi sulhu to ba sai sulhu ba zuwa na nafi tinin a jinkirta mu sai sun yi sulhu da su a gafara har zuwa talata laraba alhamis yau ba ba sai sulhu ba ce a jinkirta mu mana a satin sun yi hasara ke ana gane hawa mana sha'anin gaba gaba ke zan ba ta da ni ba ta da amfani iyakacin an ba ta maka kwana uku ne kawai لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث بهلته بمتين يا كوره شي مدوكون شي بيد كوانا في يد كوانا اوكو بهلته بحرام فمن هجر فوق ثلاث فما تدخل النار ديك وين دي كوره شي كو اينا يكي sai ya mutu fiye da kwana uku annan sallallahu alaihi mace zai shiga wuta Allah ya kiyaye mu to ya kamata lalle irin wannan ranakun mana lura da su to muna cikin khasa'isul nabi sallallahu alaihi wasallama mun yi muraji'an guda 60 cikin cip da muka dauka to za mu dora mu samu guda goma yana da tun shi mu daga cikin abubuwan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake banta da shi na 61 akwai khatamun nubuwa khatam in an ce khatam shine zobe amma wannan khatamun nubuwa wani curi ne na nama a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake nuna cewa shi annabi ne wannan khatamun nubuwa na dauko hadisi da ya amma malamin yace anan da zikrul khatam fi jumlatin min al ahadith akwai hadisai daban-daban da suka zo akan khatamun nubuwa al-imam tirmidhi dan albarka a cikin shama'il muhammadiyya Babu na biyu ma ke ce babu ma jaa fi khatamin nubuwa alama ta annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga cikin hadisai akwai hadisin Salman al-Farisi fi kitab islami Salman al-Farisi wanda gashi nan yana cikin musnad imamu ahmad ibn hisham shi ma ya ambata shi a cikin littafin shi az-zira al-imamu al-baihaqi a cikin dalailun nubuwa insha Allah za mu fito akwai abubuwan da ya kamata mu ji daga gurin imamu al-baihaqi a dalailun nubuwa al-khatib al-baghdadi a cikin tarihin shi tarihu baghdad al sabarani a cikin al-mu'jam al-kabir ibn sa'ad a cikin al-tabaqat al-kubra to anan imamu tirmidhi rahimahullahu ta'ala ya kawo mana hadisi na ashirin kenan a littafin gaba ɗaya قال حدثنا أبو عمار الحسين بن هريث الخزاعي قال حدثنا علي بن حسين بن واقي حدثني أبي حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي ما جبا غانا واي ما بنا يكينا بريدة يعني بريدة ابن الحسين بريدة نتوى ja'a asalmanu farisi wannan zai kama na kan ne khatamun nubuwa alama ta annabtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan shi akwai lista salmanul farisi ya zo gurin Allah sallallahu alaihi wasallam hina qadima bima'idatin alaiha rutab ya zo da ma'ida akwai rutab mana fresh da binu ke fa wada'aha bayna yaday rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai sanya wannan ma'ida gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya salmanu ma hada shi wannan binan kuma ya salman na menene sai salman ya ce sadaqatun alayka wa ala ashabik ya rasulullah na kawo sadaka ne gare ka da sahabbanka shi salman ya zaina sai gwada manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam in ya karba to shi ba annabin gaskiya bane domin annabin gaskiya baya cin sadaka yace sadaqatun alayka wa ala ashabi fa qala irfa'ha annabi sallallahu a dauke dabinan gaban shi fa inna la na'kulu sadaqa annabi sallallahu alaihi shi baya cin sadaka shi ba ma kai ba kai me ma me ma karamar ka me karama ta wannan karama ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dan gidan shi qala farafa'aha sai dauke dabino

a shimfiɗa dabinan kowa ya ci inda kyauta ne za ka samu akwai masha Allah masu kwaikwayo da irin wannan hali na manzan Allah sallallahu alaihi kama cikin malamai aka ce Sheikh Abubakar Mahmud ina da irin wannan ɗabi'a in za a kawo kayan duniya to a majalisin za a rabe shi kan za a iya kawo mota sabuwa fil fil ba fil to in ya kai haka kawai sai malam za su zaki shi ke nan gaba lashi duniya ba ta gaban shi amma yanzu malaman yanzu fa da ɗaliban yanzu irinmu irinmu yaya ba har competition ake a kan duniya har competition a kan manya-manyan riguna irin abin da gwamnan wani zai sa ni ma zan iya sa ka gabo abin da yake gaban su ne amma irin su shi shek Abubakar Mahmud Gumi abin da yake gaban shi kenan wallahi ba abin da yake gaban shi kenan za ka gara cewa rigar shi banda wata jallabiya sai wani tsohon shi ma rigar duka ku biyu ne ko ku ba shi kenan ka duba a shek ismail da idris rahimahullah lokacin mana karana ba mana gani shi a available a suna ba nan bayan labul za ka gabana daga shi sai ba sai dan hanzari halas an gane kuma yawanci rigar shi menene jallabiya yawanci a lokacin labul wallahi amma yanzu haka ne a available ne sai ka rubuta kafin a barka kuma ka gani wallahi yana sai kai sati tawabu mutawabi'un to tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat in kana duba irin wannan ma sha Allah tabaraka kuma har yara su yana da jib ba dogon fito yake da ita ba sai shan wago sai barkanci tsohuwa shi ke nan. amma yanzu haka ne duk malaman ka ɗauko haka ne yake ba gudu ake da su da convoy parkwell parkwell parkwell parkwell wai malam bai wuce kuma hidiman da suke ma musulunci ya kai nasu ne bai kai ba wallahi bal ma albarkacin wayancin ake ci ko albarkacin su ake ci almuhim shi dai Sheikh Abubakar Mahmud Gumi yana da irin wannan dabi'a kuma mu yi kokari mu koya hadiyatul laka ya rasulullah kin ka kawo maka annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka saban shi ubudu thumma nazara ila al-khatami ala dhahri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma da ya kawo ya gwada annabi sallallahu alaihi wasallam da farko sadaka ne annabi sallallahu alaihi wasallam baya ci kwana na biyu sai kawo dabino sai ce kyauta ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a baje a ci to sai kuma ya katamun nubuwa a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa amana bihi kuma sai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam okay wannan yana nuna mana wata matsala ya halatta kenan me a karfi kyautan wanda bai musulunta ba Jami'in yanzu salman musulun da bai kawo kyauta kuma annabi sallallahu sai mai karba kuma har yanzu ya halatta a bar mutum da sunan shi da yake asali domin ce ya salmanu ma haza ya salmanu me wannan to kuma da ya ta canja suna ba canja don suna bai zama kontrari ba za a bar mutum da sunan shi wannan dai hadisi kenan dangane da khatamun nubuwa shine hadisi na ashirin a cikin me a cikin shama'ilul muhammadiyya to tambari ne na annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai yake da shi duk manzanni shi kadai a kan sallallahu alaihi wasallam yake da shi abu na 62 iblalul mala'ikati lahu fi safarihi mala'iku sun ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam girgije sun mai lema lokacin da zai tafiya zuwa sham zai tafiya zuwa sham wannan kuma ya kasance kafin a turo manzon Allah nan, sallallahu alaihi wasallam wannan ana sa shi Babu irha abin da zai bayyana gurin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin an tafsan shi zai zama irha amma bayan an nafta zai zama mai mu'jiza amma tun da yana magana qasa'id ne to shi kadai ne aka samu irin wannan ko yana tafiya daga sama fa amma kun ya shiga cikin rana kawai sai inuwa masha Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yace wa qad takarrara zalika wannan ba su biyu ba su biyu abu na 63 ru'yatuhu jibrila fi suratihi allati khuliqa alaiha shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika jibril lahi yadda Allah ya shi mala'ika jibril malai ce wa ba zalika marratayn wannan ya faru sau biyu na daya lailatul isra da za a yi isra'i da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ma muna buƙatar mu karanta kitabul isra wal mi'raj daga farko zuwa ƙarshe akwai littafai da za mu zo da shi insha Allah musamman littafin mal albani al isra wal mi'raj kuma ƙarshe yayi somai na kissan gaba ɗayan ta zai wahala a duniya ka samu wani irin karatu banda irin na mal albani zai wahala ko shi ma wani lokaci yana faɗa abin da ya rubuta ya ce zai yi wahala ka same shi a wani littafi da ban sai ce walillahi alhamd walillahi alhamd yana wahala wani abin da wani malami zai rubuta zai yi wahala ka same shi kuma abin wani sai oke wannan malamin Allah ya ba mu irin wannan tunani to ya ga ya ga malaika jibril lailatul isra live malaika jibril zai dauke shi akan dabba da ake ce mata burak akai sama da shi gudun burafin gwargwadon ganinta yanzu ta hango bauchi to taku ɗaya an je bauchi ke ita e, ku na biyu an hango barno kala an sauka an hango caji fi yanzu ta ku kawai ana caji ke ya kake gani in an haɗa ta da jet duwan private jet da kake ci yaya ba komai ba ne to ya ga mala'ika jibril la lailatul isra sannan kuma lokacin yana kafin a turo shi a yana cin haru hira ya ga malaika jibril layi a makka ke a lokacin ya firgita ya koma gida matar shi khadija ta kwantar mai da hankali wannan usubiya na 63 ce rubiyatuhu jibril min suratihi allati khuliqa alayha abu na 64 ismatullahi lahu minan nasi Allah bai girma ɗaukaka ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya daga sharrin masharranta Shi Allah ce wallahu ya'simuka minan nasi wallahu ya'simuka ko kai ka zo ka rubuta kofar gidanka ka rubuta babu ke da ce wallahu asimuka man annabi sallallahu alaihi wasallam kai kuma in gaba kar wuta yawan lawo ya fi muka mina nasi shi maganin shigan barayi yaya to karshen ka ce zaka koma mai duba ne ba sai a rubuta aya kaza a rubuta aya kaza to karshen ka ce zaka koma mai duba ne karshen ka ce zaka zo ana ba kana mata suna zuwa sai a rubuta kaza a kawo sadaka daga can kuma sai ka fara haddace a ka ɗari biyar ka dubu biyu daga nan ka zama mai mai ba da fallon duniya kai kana neman kariya akwai hanyoyin kariya da yawa ɗaya da safan nan kai bismillahil ladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la wa huwa samiul alim bismillahil ladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim bismillahil ladhi la yadurru ma wa la fis zuwa ma'aikai kai a uzu da kalimatin lahi ta mati min sharri ma khalaq daga wannan a uzu da kalimatin lahi na yamma ne kawai أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق da yamman ka karanta amalar rasulu kamin da zamu zo mu samu anan duk wanda zai karanta ayoyin biyu na karshen suratul baqara fi lailatin tafatahu sun wadatar da kai barin dukkan sharri wani suka ce ma fata hukun wadatar da kai barin kiyamun laili ba ma sai kayi ba hmm? su suna daidai da ladan kiyamun laili sun wadatar da kai barin dukkan shari to kan kana neman kariya irin abubuwan da kai zaka karanta nan, ba wai zaka rubuta ka makala a ina a kofa kamar da safe da yamma ka karanta wannan abubuwan da Allah sallallahu alaihi wasallam baya barin safiya da barci اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم انصر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي اللهم احفظني من بين يدي يا الله ككاري كذبانا ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي an samu kariya bi izinin lahi ta'ala daga cikin hanyoyin samun kariya ka yi raka'a hudu sallan walaha hudu to afika akhirah Allah kuma zai wadatar da kai bari sharri ranar har zuwa ƙarshen ranar Daga hanyoyin samun kariya ke amma ba ta zama rubuta wa Allah ya asimu ka minan nasi wace za ya sauka karfa 41 da ta kama waye ce 41 me yasa 41 waye rawaito haka da wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kana cikin irin wannan falalolin mai arba'in da kaza ko a facebook ko a whatsapp wai duk wanda ya rubuta kaza Allah zai shi kariya ka ji jahilci kawai wai duk wanda ya ga kaza ya yi comment da kaza to Allah zai shi kaza ko Allah ya raba shi da kaza to kai ai ka samu wannan shirme kawai ba daga cin shirin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kai comment da kaza Allah zai baka kariya daga kaza na da abubuwan da Allah sallallahu alaihi wasallam ba mu kiyaye bi idnillahi ta'ala sai Allah ke wallahu ya'timuka minan na. da akwai masu gadi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya saukar da wallahu ya'timuka minan na, sai kai ku tashi ku dai wannan wata mata da Allah sallallahu alaihi wasallam mata wa'azi tana ta kuka a kabarin danta ittaqillaha wasbiri ki tsoron Allah ki hakuri sai sakanta yana ƙasa ta ka anni dan la ta shi gaba da guri annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta to aka gaya maka manzon Allah fa sallallahu alaihi wasallam ke gaya maka magana sai kuma tabbar kukan ta gidan shi a riwaya cewa walam tajid indahu bawwabi bata samu wani gadin ko ba gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam tana zuwa tare kawai ba wani shamaki ya rasulullah kai hakuri ban san kai bai ce inna masabru inda sadmati ula to kaga gidan manzon Allah sallallahu alaihi shugaban halitta amma babu wani mai gadi yanzu da kana da wasu yan miliyoyi yaya dole sai da wasu yan sojoji a civil musamman a ce kana da yan biliyoyi ba miliyoyi ba ko miliyoyin ne na dala za ka ga wallahi sai an baka security kai da kanka ma wallahi sai ka ne kai da kanka sai ka yi ce a baka ne a baka security saboda ne fitinan duniya da ba da sallah nan ya Allah ya ce wallahu ya nan na nas Da wannan ba wani kariya da mutum zai ce zai ba manzon Allah sallallahu alaihi zai yi tafiya daga shi sai ana shi kadai kuma ana biya yake dan yaro wani balaraban kauye ne hannu da Allah sallallahu alaihi wasallam ya shafe shi shaƙa sosai ana ta ce sai da ga shaƙan shaƙa a wuyan manzan Allah kuma to wai mai faru mai kai sai ba kawai ce ba ni dukiyar Allah da take hannunka ba ni dukiyar Allah da take hannunka shi ke nan magana annan sallah sai mai ce a ji a bashi kuma ka san annan sallah sai in a jake ne zai dake shi annan sallah sallah babban jari ne iya kokuwa wato sallallahu sai mina iya jiƙa shi da kaza za mu zo mu karanta insha Allah wanda ya kasance iya a sosai yanzu ka duba masu masu wrestling irin karfafan nan tika tika to zai ga zo bai wurin annabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam zai haka da shi ya tsora sama ya nuna wa Allah ya dinka na shakan wannan shi ka yi da ba ka akwai kuskure a taki shi wallahi da kokuwa ya musulunta da kokuwa wallahi ya musulunta annan sallallahu sai wasallam sake tika shi da kaza shi bai yi daba a tashi annabi sallallahu alaihi wasallam nuna wa Allah ya sauke shi a ƙasa. wallahi sai musulunci dakin me kokuwa to ka ga sallallahu alaihi wasallam yana tafiya ba tare da wani bindigogi a bayan shi ko yana karatu mai zuwa tsaya mai a kamar da malamai da suke ku zai da da malami yana zaune dan adadi ba gora sai gora ba bindiga ba fistin ba komai amma ka zai zai yi kam a bayan wa akramaka Allah wa anaka Allah ba komai a hannun shi don harbin nema za a fara harba kenan shi akramaka Allah za a fara harba sannan kuma duba sama shi ma wancan a harbe shi nan gama to ba ka yi hakan security yake wai dan su ma shugabanni ana musu haka to wanda suke bin tafarkin manzan Allah ma su yi ayi musu yadda ake ma shugabanni la sun kosta annabi sallallahu alaihi wasallam ce man ahabba an yatamassala lahu rijalu qiyaman duk wanda ke so mutane su rinka tsaya mai kikam to falyatabawwa maq'adahu minan nari minan nari ya tanadi makoman shi a wuta yana da kyau kenan kuma wani malamin da ya sai ce wannan hadisin wai ba'ifi ne la sai dai tawili tun haka ne kawai to su hakura mana ka duba malam Ja'far rahimahullah yawa in yana karatu ana tsaya mai a bayan a zaune shi wannan da yake bayan shi security ne amma a zaune masha Allah to kaga shi na annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce an zauna a bayan ka ba yace in an tsaya to da mala ya fahimci sunna ya sha ya kwankwada a cikin zauna masha to haka ya kamata tilka ummatun kada khala kuma yanzu a tafsiri a Najeriya wa yake kawo ta kamar da malam Jafar yake kawo babu wallahi babu zaka danta da laptop da menene professor da menene ga shi ne bakin yana ja shi ma yana ja amma malam komai da kai yake yi zai ja maka awe goma ashirin masha Allah shaf sha. ba a yi wani to kaga in ɗaukaka ne yana nan yanzu wani malami ne zai competition da shi wajen jawo jawo ayoyi da tafsiri shaf shaf to kaga ya kamata ya kasance su kwaikwayo da irin wancan malama tilka ummatun qad khalat amma duk da cewa laifin wani lokaci daga wurin su yan agajin ne daga kuma gurin security sai ce ai malam ai yanzu duniya ta canza ai sai mun tsaya maka wallahi to kaga ya ce sai sun tsaya kamar duk da cewa in shi baya so ba ran tsaya wannan sai a ku zauna ku kawo ku kujera ku zauna ismatullah lahu minan nas ku ka gani Allah bai bani wannan ba kai ma Allah bai baka ba sai dai mu ta neman kariya addu'o'i neman kariya daga ciki akwai addu'ar ganin wata addu'a ce ta kariya Allahu akbar Allahumma wa illahu alaina bil amni wal iman was salama والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله لقد في احفظ الله احفظ الله يحفظك تكيا إدوكوك الله كيما سي الله يكيا تكيا إدوكوك الله في الله يكيا لقد في تعرف إلى الله في الرخاء ka san Allah ka bautata wa Allah kana cikin yalwa to ya harifka fi shidda in ka shiga cikin tsanani kai ma sai Allah ya tuna da kai kai ma sai Allah ya baka mafita bi izini idnillahi ta'ala ta'arraf ila Allah fi rakhai ya'rifka fi shidda kuma ga misalan nan daban-daban wani mutum da nake haɗuwa da shi a prison ana ce mai malam awwal ni duk lokacin da na shiga wallahi shi za ka zaka ganshi yana karatun ƙur'ani. irin ƙur'anin nan fankake ci kuma ba ya iya sosai ba ne zaka ga yana karanta masha Allah daidai daidai dai yana ƙara zalla ma zai ɗauki ƙur'ani ya tukara yana nan ya ce a ah, wai kawai an zo daga kotu an ce kawai an kira sunan shi wai shi ke na ya fita amma dai an samu matsala a takardar za a je a gyara gobe ba lauya ba komai mafitan daga ina nan. daga ubanwa من الله تعالى شي باشي لو يا باشي لكوا الله ني كوي والله كوي سي ناجي غورانا شي انا مالا اي شي كين هيا وشي تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشده انو شي سركي داك كما سركين واوا دودو واوا دكتور محمود yi da ake publishing a jaridu cewa sai an kawo miliyan ɗari domin bai daɗe bai samu takardar shi na phd daga malaysia suka ce a duk niger state ba wani district da ya kai shi kwali duk niger don da za a haɗa ma da sauran najeriya gaba ɗaya sai ga mutum nawa ne ke da daidai da qualification ɗin nashi a environmental sciences sai an kawo miliyan nawa wani miliyan ɗari yanzu suna da state government ne ke kuma kawai sai aka ce an sake shi ba ko titi oke ta'arraf ila Allah fi rafa'i ya'rifka bi shidda wanda mutum yana shiga cikin damuwa kawai la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin kuma ma zaka samu albarkacin wallahu ya azimu ka min كويس sai Allah sai Allah ce ma annabi Yunus fastajabna lahu wa najaynahu min al-ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin an gama in mutum ya shiga كلمتي حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل والله إذا قام الجنس وانا أبو وانا لكي كرن تاكو باو لدن يسكن دبيت يا أكاو كل مبان تاكو ماكو كابي قلبي والله in suka duba alaran Muhammad Suleiman shi ma ba a kama shi ba nan aka bayar ne ko ko karatun Qur'ani kawai komawa ga Allah yana alaran ma ne ba can can kawai su fit kowa ya kuma da sojoji ne ko kuma da shi ina Allah ne ko da shi to ta'arraf ila Allah fi ar-raqa ya'rifka fi ash-shidda kalizanci hasbunallahu wa ni'mal wakeel kar ka tsaya kana musu kuka yana ce ina sama bindiga zan bindige ka bi hasbunallahu wa ni'mal wakil a lokacin zuciya ka ta sake karfi ke amma ka tsaya kana mai kuka dan Allah ku ya wallahi zai sa bindiga ne bindige ka wallahi ta sama ku kawai ma sama bindiga bi hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil wata rufe bi hasbunallahu wa ni'mal wakil a lokacin shi ne za ka samu ƙarfin gwiwa ba kana tsaya mai kana mai kuka tana cewa idan Allah ku yi hakuri in ka sake gaya mun dan dan Allah kai kuntum ma shari kutubul da kai ba san Allah ba kuma ba Allah gaban su to kai ka koma kai ga Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil da addu'o'in da muka ta karanta su a hizbul muslim eh kamar me Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udhu bika min shururihim an gama a ban duka tattaro wannan combination na me na kariya kariya kuma ce komai mai faruwa ina sai dai matsalan daga guri na ne ko gurinka to mun ji dai da mu za mu samu kariya ko wa za ka zo ka rubuta wallahu ya'timuka minan nasi kamar yadda suke a gidajensu kamar yadda suke rubuta a motocinsu musamman masu manyan motoci zaga suna rubuta irin wannan wai maganin ne haɗari to maganin haɗari ko laisa hakan wannan na 64 kenan na 65 ikhtisasuhu sallallahu alaihi wa wasallam bil isra'i wal mi'raj Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka wannan da shi isra'i da mi'raj isra shine haka dauke shi daga masjidul haram bayan da aka mai operation na zuciya aka kai shi na masjidul aqsa shine isra'il ke tafiya ne na kasa subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan yau aka yi tafiya cikin dare daga ina zuwa ina min al masjid al haram ila al masjid al aqsa wannan shine isra to al mi'raj daga masjid al aqsa kuma zuwa saman sama har ya gana da Allah wannan shine mi'raj wannan ba wanda aka ma wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to insha Allah mu ware karatu musamman Isra wal Mi'raj kamar da nake ga maka kuma Al-Albani ya rikazi musamman ya tattaro hanyoyin hadisi ya tattauna masha Allah kuma ya somarin kissan daga farkon da zuwa gashi to anan ma yake cewa wannan shi kadai ne shi kadai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka mai irin wannan sannan kuma shi kaɗai ne aka tattara mai annabawa gaba ɗaya musulmanci salatu sallallahu alaihi wasallam imaman bil anbiya duk annabawa suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu a lokacin ya ga aljanna live ya ga wuta live ya ga ayoyin mahalicci live shin ya ga Allah ko bai ga Allah ba sai ma da ce 63 a 66 ru'yatuhu sallallahu alaihi wa sallam libani ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga mahalicin shi Allah shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ko bai ga Allah ba wannan shi ma littafi ne mai zaman kanshi littafi ne mai zaman kanshi insha Allah shi ma zamu zo mu taba shi malike wa qad zalika ne. wannan ya faru sau biyu ga Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ihdahu ma bi fuadi da farko ya ga Allah da zuciya ɗayan kuma a cikin bacci ne yana cikin bacci kawai sai ga Allah la ya ga Allah kuma sun yi magana har Allah ma ce ya Muhammad idza sallaita fa qul اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وهب المساكين الزوجة وكلاهما في اليقظة لأن رؤية المنام تكررت wannan dai dangane da ganin annabi sallallahu sallar da Allah ya gani ko bai gani ba akwai maganganu na bakwai kitabun malaikati ma'a malaiku sun zo sun fafata yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ولم يكونوا مع غيره a kitabun وقد fi قتال الملائكة في بدر ya faru a فارو ya faru a أحد walin khilafa liman zama rusahu bi badrin faqat wasu na ce a badar ne kawai mala'iku dai sun zo sun wajen yaƙi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na 68 masiratul mala'ikati ma'ahu mala'iku sune convoy na manzon Allah sallallahu yana tafiya su suna bayan shi haythu sara yamshuna khalfa dhahri shi kuma ana tafiya ba shi ne a gaba ba in ana tafiya shi ne a baya sai ce da zahari lil mala'ika ku bar baya na ga mala'iku su ne za su mara kariya ke zai sa sahabbai a gaba saboda ko akwai wannan matsala zai same shi to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam zai riske shi kamar da ya faru da Jabir Jabir ya ce wata rana suna tafiya annahu kana ala damalin lahu qad a'ya yana tafiya a kan rakumin shi sai rakumin gaba sai ya gaji ya gagara tafiya ha sai ce fa falahiqa min nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam sai zai haɗu da jabir da annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaba fa sai kun zo an bar shi kenan gaba sai kasance annabi sallallahu alaihi wasallam yana baya sai zai haɗu da jabir sai ce fa fada'ani sai ma jabir addu'a wa darabahu sai dan zaburin rako ne har ce fasara tsairan lam yasir mislu rako sai ware kawai yayi gudun da bai taɓa yi irin shi ba ba allura ba magani ba ba tsini ba komai kawai addu'a ce fit an gama annan sallar ta ce kai jabir siyar min da wannan rakumin mana bi ukiya dirhami arba'in ce la ya rasulallah abu arba'in ce ina yana ganin kamar manzan Allah zai doki a shi Ke bi ni bi ukiya ce ka siyar min shi da ukiya daya sai ka siyar mai da ukiya daya ya ma ya rasulallah ni zan haura kumin nan har sai na je garin Madina in kawo ma rakumin to ga yanzu ka sai mota a kwatano sai wani ce yana son mota a kwatano yaya kuma shi zai hau motar daga kwatano ya kawo ta garin jos karka yadda ka ba shi ko zizi karka yadda ka ba shi ko zizi da me yanzu ka ce to ya dan kawo na abu ba dai kai kace za ka hau motar ba inda ni zan kawo to shi nan, nawa ne ke miliyan biyu to ga miliyan biyu ka ko barin matar ba shi ke nan gama motar ta zama tawa in za ka ba da mukulli da takardu ne tuku kayana to duk abin da ya faru da ni halas ko kuma babu dire bai tuku kamar shi ya ce zai tuƙo kayan shi zuwa garin jos to ka bar shi kawai har sai ya zo in ya zo sai ka ba shi miliyan biyun shi shi kuma ya baka takardun mota to haka jabi suka yi da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ke washtaratuhum lanahu ila ahli ya rasulullah na sayar maka dirhami 40 amma ni zan haura kuma nan sai na ji garin madina wannan sai ke nuna maka ya halatta ciniki da me da sharadi ya halatta ai ciniki da sharadi na sayar maka da wannan gidan amma sharadi zan zauna wata shida kafin in samu gida da siya ya halatta to yake lokacin da ya so garin madina sai kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan raƙumi ni sama na ku. sai cike kudin cip cip dirhami arba'in zai ɗauka ya bashi kaga da ake ciniki ko amma mu yanzu da mu yan duniya ne eh ciniki online za ka ga abu kawai san banza kawai online ka ganki ka iya sanin zuwa ya ne ko ko za ce kaci kaci dubu ɗari biyar promo ake kaci nera naira dubu ɗari biyar ka sa lambanka da akan lambanka shi kenan yanzu me ake bukata nan? ba ka ga dubu ɗari biyar ba wallahi sai an tashi shi kakkan kar ka dinga yadda ana turo maka wani abu wai a wai ka ci kaza saboda ka turo mana da banka. ka ko kai processing hanyar processing din nan wallahi za ka gane kuskuren ka ana gane abu in ka gane ba to shi ka ci gaba cewa a ah, ni kuɗi nake so a yi yanzu dubu ɗari biyar zan bar maka a banza kuma ba ka wallahi sai kai sai kai hasara da kai da familin ka na miliyan biyar wallahi da wata kuɗi ba naka ba ka daina sa hankalinka a kai shi ko ni an gwada ne wa a waya wai masu samson mutum goma aka zaɓa suna da dubu ɗari biyar biyar wai kai processing ce Allah sawaka ni ba ɗan cace bane ku ni ba ɗan cace bane to kan ce ba shi ne irhami arba'in jabir zai tafi ce a ah, zo mana kana gani ina son doki hancin gani uz jamalaka wa darahimaka fa huwa lak karbi hamun nan naka gaba ɗaya da raƙumin naka na bar maka ciniki ne amma yanzu ya koma ne ya koma kyauta to kaga hikima haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsaya ga baya saboda in akwai mai matsala a nan matsala a nan sallallahu alaihi wasallam zai yi da shi a sanyin da zai yi abin mamakin ce to malaiku da Allah ta ciki wannan mun shi kenan kare mu kamar annabi sallallahu alaihi wasallam gaba kamar da wasu shugabanni suke yi sai kun zo خلاص hmm? an tafi an basu مسيرة الملائكة معه صلى الله عليه وسلم نسي الجنة ترى وبأن كتابه معجز littafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gagar kowa mu'jizun gagar ba dole قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا duk ɗan adam da aljani a zo taron dangi a kan wai za zo da kwatankwacin wannan ƙur'ani ba za mu iya ko da shashi suna taimakawa shashi wannan kariya ne na ƙur'ani da Allah bai bima da kuka ya bashi na saba'in cif da za mu tsaya sai zama mun samu goma kenan uqiya min alqur'ani min tahti kanzil arsh an ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da amalar rasul daga karkashin taskan al'arshin Allah mu ji hadisin da a cikin sai muslim daga ibnu abbas ibnu abbas yake bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam jalisun Allah sallallahu alaihi wasallam zaune wa inda hu jibril malaika jibril ma yana zaune a gurin to kaga yanzu mai zuwa da wayin nan ba jibril bane iz sami'a naqidan min as-sama sai ka ji ƙara daga sama kikikikiki kamar na buɗe abu yanzu kofa ka buɗe ka zaka ji a tana wani kuka min fawq daga sama sai ga kara daga kamar an buɗe kofa فرفع جبريل بصره إلى السماء ثم ملائكة جبريل للسماء ya Muhammad. hada malakun ya muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan wani mala'ika ne nazala da ya sako yanzu yanzu nan. lam yanzil al-ard qat bai taba sakowa baya kaza ba sai yanzu nan to jibril ne shi a ba ga jibril a zaune shi jibril ne yake bada labari sai ke nuna maka kenan jibril yana da mataimaka ke mataimaka wajen zuwa da me sako fa qala sai mala'ikan ya zo mala'ikan bai na zama abu da zai ce abishir bi ni. ya rasulullah ina maka bishara da haske biyu huma da aka baka su huma na nabiyyun kafin. ba wani dan tariki wani annabi da aka bashi irin abin da zo da shi sai aka bashi fatihatul kitabi wa khawatim suratul baqara fatiha da karshen suratul baqara karshen suratul baqara ina kenan amanar rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun sura in ka karanta lan taqra harfan minhuma illa utita ba wani harfi da zaka karanta ba ce sai an baka abin da ka roƙa ba da yake war riwayatu fi dhalika kathiratun riwayoyin suna da yawa to kaga fatiha ba wani annabi da aka bai sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amana rasulu ma sai shi لأن الله تجري متنكرا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون من قرأ بالآيتين في آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه إن جاك كان كان لديه من ودا أدك فبين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إن كسيتي لي إيه؟ كو كسي جدا كشبه أقول كسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ba abin da zai cutar da kai sai ka bar gurin insha Allah wannan kuma garanti daga gurin daga gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba an ziya sai aka baka ganga kaga shi ɗanin gurin ya an sake karfafa musu an ce yau akwai suna sai aka ɗauko DJ dajjal kenan DJ ba dajjal sai zai buge-bugen shi sai Allah ya sa jinjirin ne zama babban DJ ka taimaka mai kenan ko billahi lafi irin wannan sai ya tsine maka gaban Allah gobe kiyama sai baba shi ya sa da zama dan iska baba Allah ya ita kuma wallahi wani tun daga duniya zai fara gaya maka sai baba ka ga gara ka ta sa na zama dan iska musamman an gaya mai me ya faru tun haihuwar shi ko tun kafin ma haife shi me ya faru a yana iya samun labarin ko tun kafin a haife shi ma me ya faru sai a baba ne iskanci da baba yanzu shi waye baban shi sai kai baka da babayi? sai Allah ya isa babu Allah ya isa a kai a uzu billahi to an zo buga ba yaro DJ kala sai DJ ya ce Allah ya sa ya zama babban DJ kuma aka dace bayan an kira sallar la'asar kenan mala'iku suna canjin aiki sai suka tafi da amin an kai to ana bayani ya wannan yaron ya zama dan iska ne Yayi baban shi ne ya kawo gige lokacin da aka haife shi kaga shi kenan ce baba Allah yi na da kai Allah yi to maimakon nan kaga barakallahu barakallahu laka fil mawdu'i laka Allah ya kamata wannan addu'a a ce Allah unguwan da ya muku kowace unguwa wannan yi ko ya kuke gani barakallahu laka fil mawdu'i laka wa shakarta alwahi wa balagha ashuddahu wa rudikta birra to kai uba kuma ya kamata ka haddace me guda biyar ne kacal barakallahu laka wa baraka alayka wa jazakallahu khaira wa razaqakallahu mithlahu wa ajzala thawabaka shikenan ba in mace ce kuma ka sai ka zakal barakallahu laka wa baraka alayka wa jazakallahu khaira wa razaqakallahu mithlaha wa ajzala thawabaka ga addu'ar nan kusa kusa hisul muslim Gama ko ma ke ka samu yawanci ba ka hankali sai mutum yana da da ɗaya ɗaya biyu ka ce mai barakallahu laka wa baraka a alayka wa jazakallahu khaira wa razaqaka a rizqahu wa ajzala thawabaka ce gode nagode gode yake fada ba nagode yake fada sai kai ma ka mayar mai kuma ba ka iya ba ko Shi na tun daga waya sai ka je ka duba mai hisnul musulun yawwa yana ma ka iya shiyarin daga wani guri kawai sai ka fit sai ka tura mai ko kuma kai tafi ce yanzu kai mun addu'a to kai ma ga addu'ar ka barakallahu laka shikenan ko ka bar a tabin dinka a tabin din shi shikenan iyakaci kawai duk wanda san sanjo maka kai ma sai kai kin lambar shi sai ka sanda shikenan Allah ya kamata a dinga kokari wa yana addu'o'i Allah ne jima da kuka ta da musu din akhir mun dauki guda 70 kenan chip chip gobe insha Allah mara tare da guda 10 Allah ne jima da kuka ta da musu din akhir اللهم اكتب لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتينا باسماعنا ومصائبنا وقوتنا ما عندنا وجعلوا الوارث منا وجعلنا ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علينا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله